طيب على خلاف العبيد في تاريخ الشعوب النصر باين sun saba da bayin tarihi sha'ubin nasaraniyyati allazina kanu yustarquna nahaban wanda ana bautar da su ta hanyar kamawa kaga kaban kidinafin dinnan da ake su ne bayi a jahiliya maka yanzu aka bi ka da gudu aka tarke ka je gona a tarkata a zo garin ku a tarkata a je wane ne to wannan shine na jahiliya shine na turawa tunda ai ka lura ma me ya sunan shi shin asaru aka ce ko ko kidnafi dole sai dai a je a nemi gefe fassaran kidnafi a a ga son ga ɗan ƙaramin alaki kidnapping songanci ne to mu dai ba fulatanci ne ban da jin fulatanci sosai ba hausa ba ne ba ba barbarci ba ba wannan kan mi'a bisa mi'a don haka nan turanci ne kaga wannan kidnapping turawa suka koyar da shi yanzu ana ta zargin musulmai ana ta zargin fulani ana sarge ta wa ya koya masu shi akwai kidnapping a fulatanci zuwa aka aka goga masu sauran wani maganin goga masu maganin sai dai ka ce maganin mai baka tuba ba ke nan baka tuba daga daga daga daga asiri asiri ba ni zan taimake ka sake mayar da kai ciki ko to ka dai ba na ba da magani ban ma iya shi na na amma ban iya ba na san magunguna amma ban iya ba hmm. ai gasawar fikirin ne aka same ku da shi wanda ya ku ya kamata ku fito ku ƙayyata tunda kaga kai ba za ka fito ka kare kanka ba an ka fito ka kare kanka sai dai in gaskiya ta zo dole ka faɗi walau karihal kafiru da amma a yau ƙabila ku ce cancanta ta fito ta ƙaryata wannan magana ki, da na da wanda yare ne da turanci ne turawa ne suka zo suka ceci 'ya'yan fulani suka goga masu kuma ko a tarihi yaushe aka san ɓarawan da zai shigo zai kama ka ta wajen ya mura ya aka amma a arewa ba wannan kwata-kwata ɓarawan da zai shigo ike bude kofa ni ne ɓarawo ba mu san shi a ƙasan hausa ba sannan in ka ki buɗewa ya sa ƙafa ya doki ƙofan ta shiga ciki ba mu iya wannan ƙafan ba kafan da za a sa a doki kofa ta tsalle ba mun iya saba ka sanar ba koyon ta ake musamman zuwa mana da ita kai hmm ban eh eh ina gane kun shiga abba kuna zuwa arewa kun dawo gida zuwa haka aka kawo ko da misalin abin da ke cewa lokacin da muka je kabilar ina ne wani gari umma da ake ce masa wani ba umma aja wancan ba eh, wanda muka je daga nan muka tafi da ni da kaftin umar da waye da waye injiniya waye muka je can muka yi sallah ran sallah kai muna shi karo aka ce malam kuma je can mu sallah muka je gari Mana abu mamaki gari. in suka ga mai dogon hula faduwa suke sun muna zuwa abinda wani mashayi tare mu ya faɗi kafa yana an ce ko hausawa da sannu ko ko masu kyauta ne to ku yi kyauta in gani wani tsakko naira biyar ya ba shi ya faɗi ya sumbace ta gaskiya ne wannan magana gaskiya ne wannan magana bahaushe mutumin kirki ne musulmi na Allah ne mashayi shi wanda ya kai magana yake cewa yanzu community su sun zauna su yi miti duk wani saurayi mai son yi addinin musulunci ya yi duk wata budurwa da za ta yi addinin musulunci ta yi domin musulunci shi ne addini ba kiristanci ba mafi yawancin su dole ne suke bautawa ba kiristanci ba domin haka nan inda eh, eh, eh, suna son yin addini su yi tsakaninmu da su gaba ɗaya babu kawai a garin fa haka aka tauna danginsa duka layi layi wai sai mun je mun gaishe su ice ko yi hakuri ku zo ku gaida dangina in ba haka ba zan shiga riski na yi baki daga arewa ban ban zagaya da su ba duk inda muka je muka zauna ga nama kun dafa yau sallah gus an ne ba ga gyaɗa ga goro ga wane ne sannan kuma suna ta zuba kuɗi suka ce ba mu bahaushe baya sata bahaushe ya kaza don haka nan duk mai yin musu addini to ga musulunci baya duk inda aka tsaya za a harbe wani ɓarawo wanda ya gagara ba ka gane bahaushe ciki har akwai wani ɓarawon na jin da aka harbe shi a Kano yana cewa kansa dan hadeja sai aka wa gari ba dan hadeja ne ba dai aka harbe shi ne aka ba dan hadeja ne ba dan hadeja ke cewa ba. amma ba dan hadeja ne Ta wuya ake ce ga bahaushe ya yi kaza ko kabilan hausa a ce sun yi kaza ba magana sata tare da su lokaci guda muka samu sakacinmu da sabon allahnmu ya sa karatunmu ma yi daina tasiri to su sun san ce za ka kawo su kana da gaskiya saboda kana wannan abu da lokaci guda ta bagin maganar igala tana da muhimmanci in to yaya aka yanzu su ana hana musu ma hulɗa da fulani menene menene haka da su barayi ne wane ne kuma maganar ba a cikin ba eh, kuna da dama ka samu ka je kai magana da yaran ku ka tsara jama'an ku gajen zai ce wallahi wani abu abu ne in akwai barayi a cikin sa cikin mu akwai barayi kuma wannan abu da mu da su gaba ya da rana a kata aka kama da shi kuma gaba da ake ma tare da su wallahi na kawo ta kai cusa ta kai amma da tsakanin wanda su ina gaba mu dai muna yara mun shiga ta mun yi wane ne sama da shekara ko lokacin da aka kashe murtala ina plato a kashe murtala na barikin lani za mu shiga a garin su waje za fada da su in ba don ana ya ba da ƴaƴan su mai fada sosai a zo a raba yara ne kuruciya ne rashin hankali ne amma yanzu gashi an zama kawai in an kalle ka irin wani kallo ake maka wani famu ka samu lokaci kai da jinke ku koyi magana wanda za ku iya yi ku sauke abin da ya wajaba kanku wani na kakka damu in kana faɗin gaskiya ai dole gaskiya ka take. kakka kuma goyi bayan ka zo aka dinga asar lokaci. A'a za ka yi abin da ka iya ne za ka yi magana Allah ke isar da magana. Aikin ka magana. shigar da magana daga Allah ne iyakaci ka tonci kanka kila dai Allah bai yarda da kai ba in kai magana ba su kalwa ba amma a kwana a tashi a kwana a tashi gaskiya za ta bayyana da abun da sun ayi wani musifa fulani ne fa suke cewa fulanin barayi a junan su ma kashe junan su saboda an yi irin wani mugunan haɗa su duk wani ɗan binne abin da ke tunani samu ɗan ƙauye kashe duk wani ɗan ƙauyen shi ma ya tara ƙarfinsa ya samu ɗan binni ya kashe kowa ya shi sai kaga wannan matsiyata sun ci nasara sun haɗa haɗin kuma ya haɗu sai dai ran da Allah ya warware shi wala khilafil ba'id sabanin bayi fi tarihi shu'ubin a tarihin turawa kiristoci kenan allazina kanu yustarakuna wanda ake bautar da su nahaban kakka masu ake alaji wa salaban min as-sawahili eh wa su ake ta wa kawai min as-sawahili daga bakin rafi al-ifriqiyya jira gawo ake tarewa haka masu fashin da masu fi jirage haka ake jirgin da har gobe ya ta kama mutane jirgin ruwa har gobe ta fara barayin ruwan suna nan sun goge a ruwan don a ruwan na sun san ruwan muyi sako na bitta abidi a kora su da azaba kila amerika wa la a jazadihim a kamar nasara al'alar jadida duka bayi ne baƙaƙe ne musulmai ne suka gina wannan duniya duniya ta su sabuwar duniya na aka je aka kama ba aka ci gaba da bautar da su kiristocin amerika suka bautar da su suka bautar da su da dukiyar da gumin bayi aka gina amerika da gumin bayi wanda ya dace a ce baƙaƙe su juya su rama da jinin iyayensu da ƙarfin iyayensu an gina Amerika. Allah kawai ya san adadin abin da aka ce tun da zamanin da ake zama ba tarihi ba mara tarihi irin bakin fata. Kan ma ka je ka shawar ko yankin duniya ƙasa kaza duniya kaza an kashe mutum kaza a duniya kaza an kashe mutum kaza da aka zo kan afirka mu dai abin da ba karanta ta kashe mutane da yawa ba a san adadi ba tun da dan afirka ba ya jirgi. kuma ko yanzu ka ga ba mu san adadin mu ba a masallacin nan ko kinka ce ba ka ya kinka ta mu bari ka kinka ce tunanin ka ce za ka rubuta ka yi wa ne ne ka kinka ta mu kaza iya ka ce ka zo in ba zo da yawa ka ce yau ba zo makaranta ba in an zo makaranta ta ce ka je ka makaranta ta ce ka yau shi kenan kawai amma hanyar da za mu san adadin kanmu ma babu hmm? Cikin yanzu yanzu misalin ka Ya da nawayi bayan kwana bakwai ba ba za fara tambaya ya fito zuwa makaranta ba ga ba. Wa hadhihi buqatun wannan bautan ma da suke magana bauta wuri ne mai duhu don da dukiyar iyayenmu da gumin iyayenmu aka gina america suka zo su kuma da da sikiri suka nuna mana su ne gwanaye ni abun bakin ciki in ban da ba don zamani da muka gani ba aka bi aka ɓata salakura duk yaron da ka taɓa duk wani leburan da ka taɓa sarakuna sun cuce mu na sun cuce mu ya aka na sun cuce mu mun gani ga bulani mun gani ga malaman sunna lokaci guda ɗan a da suka shigo sai da aka mayar da malaman sunna su ne kaskantattu har gobe ma su za su ɓata su dallahu bi gururin sun ma aslamahu a nuna muku kuje je wurin suwa ne ku yi kaza hakkin ku ne menene a ce ana so ne kuje a ɗauki hoto daga nan kuma wanda suka ce mu kuje wajen wane ku karɓo hakkin ku ne kuma kuje ku yi faɗa wane ya yi faɗa ya karɓo na shi kuma kuje ku karɓo na ku sai ku na kuna faɗan daga nan sai ce ga abin da malamai suka koma a gaban mu mu dai malaman Kaduna a don yanzu a ga gani duk wani yaro ko ɗan izala ina zagin malaman izala ɗan izala ƴaƴansu na zagin su har shiri ta ake da kai kakkamai da mu kakkamai da ni ɗan izala zagi ake da shi kuma ɗan izala nake faɗi ƴaƴansu nake faɗin wannan kakkamai da ni wani ɗan izala to wallahi ban yadda ba sun yadda abin da suke ƙasƙanci ne kuma a gaban mu aka bata malaman nan aka ci gaba da kowanne kare da doki kowanne kunkuru da jaba in ya tashi malaman suna zaraga kuma waye tura su suka saba abinda suka saba ba mai hankalin da zai ce kai wannan abu akwai magana wai mai ke faruwa ne ya aka yi ne ta ina za a bi a shawo kan wannan bala'i وعلى أجداده أكن جكين سني أقام النصارى العالم الجديد وهذه بقعة مظلمة سوداء في تاريخ الشعوب النصرانية ولا زالت بتقشب مظاهر الاستعلاء عنهم سفوفين فين كارفي التفوي التفوق نمونا بمبنشين del er ki gafa gafa ta gaji ni al abayadi ala shubbi sawtuli mawjudatan na na hatta al ana ina ne tambaya ko wannan karo an ce ja kulawa da kai mutum dan bai gaisa da bakin fata ba duk wanda suka je da nazaba wanda ya gaisa shi ya kace ni zo wajen sakare da gaba da shi amma ƴan farare farare nan duk wanda zai kasa sai ya rungume shi ya gode zuwa jana'iza da yi duka na an dan nuna min wani dan wuri wuri haka wanda a na gona na zuwa kan wani ne na ina ne kawai da je kawai sai masa da ya masa haka wancan kuma ya hannu da shi wancan kuma ya hannu da shi kuma ba su gane ma an ci musu mutunci ba kin kamo mutum ke yi a gidan sarauniyar ingila na rayu ai ko tun da ka rayu a gidan sarauniyar ingila ba abin da za mu sa ka harfa a mun san an canza injin ka kai wani abu ne daban don da a ce kana da addini da kun yi fata-fata ƙarshen su da sai ta ba da umarni a tafke ka kaman yadda fir'auna ya bada umarni a tafki annabi musa ya tsere kamar tun da lafin kudayi ne kaza har yanzu an kaje cikin gida kake shiga har yanzu kowa za a ce bare shiga ɗakin ta ba kai a ce lokaci ba in banda ba don kai naka ne ba ya za a yi haka في الشعوب النصرانية وهو ما يسمى بالتمييز العنصري بمبنك لون فاتان التي تعاني منه الشعوب وند الأمة كفاما دشي نبقى كيو الدنيا على خلاف واقعهم بين شعوب الأمة الإسلامية وأما الرق وبشرته